Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan wannan chat barkamu da nan lokaci. Eh wannan dai na turo shi da jimawa shine Elon Musk. Mugun mai kuɗi na duniya. Eh Alhaji Alhaji shi dai fi kwa kuɗi a halin yanzu. A wannan duniya shi kun san da ba dan gani kashe ne Donald Trump ne yake cewa lan sai da ilal marihi iza faza haris. Cewa ci gaba da suke so su kai ga duniyar Maris. Ba za ta eh, ba za a same ta ba matukar dai kamar Harris ta ce zafi. Ai tunda suna da tsare-tsare musamman abubuwa da sun ka danganci sararin samaniya san amurka su ne adda wannan kamfani na nasa mai bincike aka abubuwa da sun ka danganci sararin samaniya wanda su suna da nasu su ma waɗancan na wajen rasha suna da nasu to alakul hali marashi wani tauraro ne ko mu ce wata duniya ce eh, da take gaban duniyan mu a wajen duniyoyi takwas ko tara da ake cewa waɗanda suke karkashin eh, rana ake cewa ko waɗanda suke mu shamsi solar system guda tara to duniyar nan ta marik guda ce daga cikin su ko ce wannan kauka da ake faɗi da larabci kaukabul marik to yan wannan channel eh yan tawayen hukunci na kasar yamma suna tabbatar da cewa jirage da Isra'ila take saidawa ko kuma ta boye eh, ya zama jirgi ne na Isra'ila amma saboda tsoron hari sai a sa mai darapon China ko darapon dai wata kasa da an kasan babu wata matsala da ita to sun ka tabbatar da cewa duk jirgin na Isra'ila sun riga sun samu bayanan sirri akan su yana gunduma wannan teku eh, jiragen ruwa su ake kira kuna da larabci guda a ce asafina safina eh, akwai manya manya da ake kira fulku kuma ala kulli hal sun tabbatar da cewa duk jirgin Isra'ila in ya gundumo tekun Aden ko kuma eh, Baharul Abyad al-Mutawassit ko kuma tekun India to ya tabbatar da cewa za su kai masa mummunan hari yadda sun kaɗaɗe suna tarwatse jirage musamman na isra'ila da kuma na amurka da na birtaniya suna wani bi suna kama jirage wani bi kuma suna kai musu hare-hare da musayyarat ko kuma sawarihu mujannaha saboda kun sai yanzu komai na zamani da na'urori ne ake aiki shi yasa an ce za a wani abu da danganci fasahar zamani kashi ba mutane mamaki eh, duk inda ake tunani kimiyya ta huce can kwarai ko kullum kimiyya ƙara bunƙasa take yi yan uwa ga wata tambaya da aljazira sun kai wannan tambaya ya kai mutum uku ko hudu da sun kai mana ita a cikin wannan channel cewa me yasa Isra'ila tana yaƙi a cikin Labanan da Suriya amma kuma hukumar wannan kasashe sojojin waɗannan kasashe sun kake su yi gaba da gaba da Isra'ila eh me dalili me asalin me eh, ummul khaba'is da yasa waɗannan kasashe sojojin su ana shigowa cikin kasashen su ana ka hare hare me yasa ba sa shiga yaƙin afafata da su eh, me yasa ba su yaƙar sojojin Isra'ila sai Isra'ila suna zakawa cikin kasashen su kuna tsaye eh, suna abin da shine suke tambaya yalla me ya amsa eh mu ma muna da irin wannan tambaya kuma ana muna irin wannan tambaya misa sojojin labanan da sojojin siriya ba sa zuwa su kai ma isra'ila hari isra'ila tana ka hari hari a cikin garuruwansu har cikin biranansu. me yasa su ba su mai da martani eh tambaya ce ai waɗancan yallan waɗanda ake garkuwa da su su magana su mata kai inda ya kamata a jare ta kullum dai abu guda ne suke yi shine dai wannan zanga zanga da ni abun magunguna eh, ko kone kone da sauran abubuwa da suke yi mu taho nan wannan image na ƙasa eh, shugaban kasan Rasha shine yake wata wani abu mai kaman ba a hidal kahir ta ikhbariya sun ka wallafa cewa ar-ra'is al ke Joe Biden hausa hibi, da nahibihi bid'amiha liza sannan da amha aidan puti yake cewa shugaban ƙasar amurka mai barin gado eh, joe biden ya yi umarnin cewa ya yi wasiya mabiyansa su bi haris su bi kamala haris su kaɗa mata putin ya ce don haka nan su ma putin ya eh, ce su ma suna bayan kamala haris eh kamar shugaba ne kawai akan zaɓen amurka ya ce su ma suna bayan kamala yanzu shugaban rasha eh vladimir putin ya ce suna bayan kamala haris yadda shugaban amurka ya yi umarni astaghfirullah wata magana su putin ɗaya da fadinta eh, eh, wannan shine tsawon shugaban amurka barack obama shine yake cewa eh, a taƙido anna turam ahmak yana yana da yana kudurta yake ya tabbatar da cewa turam wawa na eh wawa irin na karshe shi ake kira ahmaku da larabci yake donald turam wawa na don haka nan ya ga tun kwana biyu da sun ka gabata yana nan yana makamala kamfe yake donald trump da kansa yake makamala harris kamfe saboda eh, wawancinsa to su dai suna faɗa ma juna irin waɗannan magunguna kun san turai suna da albarkacin faɗin eh, albarkacin baki haka nan za su kace kace da juna amma bai hana an kai zaɓen sai kaji eh, sun komo kuma sun haɗe dama abin kaman ana yin shi ne don yawo da hankalin wasu Prime Minister na Malaysia kwance Malaysia Anwaru Ibrahim bayan ya yi bayani mai tsawo yake cewa za su eh, kada wani kuduri na daftari sako zuwa ga majalisar ɗinkin duniya cewa ta kori isra'ila daga cikin kasashe eh, waɗanda suke kankashe majalisar ɗinkin duniya matuƙar isra'ila matuƙar isra'ila ta ci gaba da wannan ke ta haddi da taka dokokin majalisar ɗinkin duniya eh, musamman abin da yake ta'allaki akan haƙƙin mutanen palestine abin da ya ba kowane ɗan ƙasa dama ya zamna ƙasarsa lafiya gonan ku ta gado ka nomi abinka eh ala kulli hal duk haƙoƙi na ɗan adam dai suna ke taso na haka nan yadda al'arabi sun ka wallafa rubutu mai matukar tsawo wanda ban taɓa ga sun yi bayani mai tsawo kamar wannan akan banni da wannan firaminista na ƙasar malaysia wadda kasar malaysia tana cikin kasashe na yankin azi kuma tana da yawan musulmi musulman sun yi kashe 60 cikin ɗari kuma kasa ce wadda an nesa saboda yanzu haka da muke karfe 7 da minti 20 su yanzu wajen nan sun kai karfe 2 da minti 20 eh karfe 2 na dare kenan kaga akwai distance mai matukar yawa tsakanin mu da su lalle sun tabbatar da cewa za su kai karar eh, majalisar ɗinkin duniya cewa ta hidda isra'ila ta kori isra'ila ta kori isra'ila daga eh, tsarin kasashen duniya saboda isra'ila ba ta aiki da doka da oda a hidda ta kawai cikin kasashen da suke kalkashin majalisar ɗinkin duniya eh, saboda abin da suke yi na cin zarafin mutane a palestine da labanan da sauran wurare ma da suke da niyya Eh, wannan hoto da kuke gani zawiya ce eh, zawiya tana kilo 48 da birnin eh, Tarabulus na Libya kenan Tripoli wadda sun ka kafa wannan falak don jinjina ga Yahya Sinwar jagoran Hamas wanda haramtacciyar kasa ta kashe kwanakin bayan nan cewa idza kunna lana ash zaman al-mukhtar faqad ishna zaman sinwar cewa in ba mu zamani guda da Umar Mukhtar Umar Mukhtar shine kaman fandatar din su wanda ya yaki da turawa sai da ya samo musu yanci a wancan lokaci don shi yake da kima sosai a Libya eh har masallaci na taba gani wata rana mun tayi wajen mutallat ka ban sani ba a cikin inzari ne ko cikin odrobiya amma mun yi sallar azhar wani masallaci mai suna masjid Umar Mukhtar eh kwarai da gaske to ita zawiya nan tana cikin garuruwa da suke bakin bahar nan shi ne turo wannan eh, abin gana kasar libya a gurguje saboda libya kun ga tana da iyaka da yawa ne da kasar masar nan kuma ga tekunan baharul abaidin mutawassit kenan wanda ya raba tsakanin libya da italiya da kuma malta ko muke tsakanin afirka da europe a wannan bangare kenan suna iyaka da masar iyaka mai tsawo nan kuma ga kasar chad nan sai Niger sai Alger Alger ma suna da doguwar iyaka sannan ga Tunus inda kuke ganin Tunus to can saman baki bakin nan can ita kuma adda Maghreb ko in ce Maroc ita ma tana bakin ruwan nan dai na Baharul Abidil Mutawassit din nan eh a gurguje haka nan libya suna kafa waɗannan falakukuka na nuna goyon bayan su ga shahidi wannan yahaya sinwar wanda an kai mace sangilla a kwanukan baya wanda sai da an kafa shi yana fafata da waɗannan yahudawa